Hassan Gimba Ahmed wani kwararren ɗan jarida ne a nan Abuja babban birnin tarayya da kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma na kallon yadda gwamnatin tarayya ta ce za ta yi amfani da kudaden tallafin man fetur din wajen samarwa matasa sana'o'i ta fuskoki biyu. Gwamnatoci sun sha fadin abubuwan da za su yi wa jama'a amma ba a gani a ƙasa. Ita gwamnatin tana da abu biyu da ke tattare da ita. Na farko ba taɓa yin gwamnatin da aka yadda da ita kamar wannan ba domin kuma ana gani kan cewa shugabanta Muhammadu Buhari ne gaskiya ne da rigon amana. Na biyu kuma ba taɓa gwamnati da aka jima jama'an ƙasa na bata uzuri kamar wannan ba. Wannan kuma domin jama'an ƙasa suna gani kan cewa yana da nufin alheri. To kamar yadda aka haƙura aka ba da uzuri har aka shekara guda. Yanzu ne dan kwana biyu uku nan da ya fito shi ne suka faɗi abubuwan nan da za su yi aka ce an fara da yana baje. To yana ga in aka yi haƙuri aka ƙara ba ta uzuri zuwa ƙarshen shekarar nan to za a ga ko za a ci gaba da yadda da ita kuma cewa yadda aka rike ta da amana aka ganta mai gaskiya din za ta cika wannan ko ba za ta cika ba. Tuni 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna. Sunana Imamu a ni hakikanin gaskiya maradun gwamnati da kake faɗa a takarda tabbas maradu ne masu kyau amma wajen aiwatar da su na kokon domin tun daga hawan wannan gwamnati wata goma sha ɗaya abubuwan da ake maradu har yanzu ana cewa me hakuri me hakuri tun muna uzuri to yanzu har mun soma kokawa saboda haka ni ba na tunanin abin da aka can nan za a yi za a iya aiwatar da shi gaskiya na shiga ku sai ina gani Allah ya sa jarabu wannan kuɗi da aka cire na talla subsidy na mai da za a tallafa wa matasa domin su samu aikin yi a gaskiya yin wannan din yana da kyau in za a faɗi alƙawari sauri a cika dan faɗa a cika shine an yi a baya ba a cika ba sau ba ɗaya ba biyu ba ake magana akan mai akan ƙari subsidin nasa sai a cire kuma ba a taimaka talaka ba saboda bakke muke so wannan din muna so gaskiya shugaban ƙasa ya duba wannan abu a gani a ƙasa baba waziri mai sandari cire subsidy in mu alheri ne a gare mu duk mutanen Najeriya mu social mu matasa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria